Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba guzuri tsoman da ake yi ne tsakanin jami'ar ta APC mai mulkin Najeriya musamman ma wasu 'ya'yanta da ke cewa za su koma daga inda suka fito wato jami'ar ta PDP. Da ma nasarori ko akasi da jami'ar ta samu wanda har masu zaɓe za su ɗagwara ta akan mizani domin sake ta. shi ne batun da za mu tattauna yau kuma za mu tattauna wannan batun ne da dr tukuru abdulkadir malamin kimiyyar siyasa da ke babban kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna wato kaduna polytechnic kuma na fara tambayan dakta ne ko yana ganin ayyukan gwamnatin apc cikin shekaru uku ya ba damar miƙe kafafunta lokacin zaɓe mai zuwa? Ina ganin a tsarin siyasa da kuma yanayi na zaɓe da ake a wannan sha'anin gudanar da shugabanci irin namu kuma ko ba namu ba ma ina ganin ba kowane shugabanci ne shugaba zai tunanin cewa kawai gara ya je shantake ba tare da ya yi tunanin samun wata adawa ko kuma ainihin matsala daga waɗanda su ma za su yi koma jin neman wannan mukami ba in aka dawo daga muka dawo kan tambayar ka eh akwai abubuwa da za ka iya gani misali na ci gaba daidai gurgudu amma gaskiya abubuwan da ake ba wai ban tsammanin ya isa a ce gwamnati ta zauna kawai ba ta la'akar sauran kuma bukatu ko kuma sauran wasu al'amura ta ce wannan abin da ta yi kaɗai ta wadatar yanzu misali in ka kalli arewa maso yamma ka ga mu ai ba mu fuskantar wannan yanki ba fuskantar matsalar boko haram amma kuma ga abin da ke faruwa na matsalar tsaro ya yi kamari ya tsanani inda ba za ka iya gaya ma mutanen misali jihar zamfara misali ko wasu bangarori na jihar kaduna kamar karamar hukumar birnin gwari da wani bangare na giwa da sauransu ka gaya musu cewa misali an ci gaba a yanzu ba saboda shekarun baya akwai matsaloli amma ba su tsananta suka faɗa da suka kai irin halin da ake ciki a yanzu ba yankunan mu wani lokacin ka tashi kamar daga eh, nan karamar a jihar kaduna tsakanin zaria zuwa shika zuwa funto zuwa giwa al'amari ne wanda yake kusan ɗaya ne lokacin da ba za ka ji ana cewa ainihin yan fashi mutanen da suke amfani su kakkashe jama'a su abinda da suka ga dama ko a faɗa ƙauyuka tarwatsa mutane daga ko'ina saboda haka bayan da za a ce a yanayi irin wannan ce kuma wai gwamnati ce za ta shan tafiya ba za ta kokari ta lallashi mutane ko kuma ta kara nun ta yi kokarin da kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba akalla kafin zaɓe domin kara nuna wa mutane cewa tana ayyukan da aka zaɓe ta sai. to dakta kana nufin kenan ma tsaron da gwamnatin ke ikirarin ta samu nasara a kai da sauran na a kafa idan na fahimce ka. ba adalci ne ba a ce ba ta yi kokari ta wajen yaƙi da 'yan boko haram ba wannan kan tabbas an samu nasara ba za a ce kuma kowane bangare da ke arewa maso eh, gabas an kawo karshen al'amarin ba amma dai dan gudun hijira da dama suna komawa wuraren su sannan kuma yadda ake samun tashin bama mai misali a garuruwa irin su kaduna irin su kano da su abuja yanzu kaga babu saboda haka a nan gurin zaka dole ka yaba mata amma wajen maganar sauran al'amura na harkar tsaro ta ga shekarun yan watannin nan ko kuma daga shekara biyu zuwa wani abu a yanzu a hanyar kaduna zuwa abuja da sojoji duk da 'yan sandan da aka sa har yanzu nan zai wahala a yi wata guda baka ji an ce da kusan kullum ne to lokacin da 'yan sanda suka hukumar 'yan sanda suka kare jami'an su an dan samu ci gaba abin ya takaita bayan da aka saba samu kusan bara ba misali to amma har yau akwai wannan matsaloli kamar da maka magana mutanen da ke karamar kuma birnin gwari ba za su ce maka akwai shugabanci a yanzu ba sun san dai misali cewa suna najeriya ne allantana ko mutanen jihar fara misali saboda haka kaga in aka ce ba a yaba ma bangaren ba za a kalli abin gaba ɗaya a ce a'a gwamnati ta kasa ba a inda ce nasara shi ne ne magana bisa fahimta ta amma abin da ya shafi arewa maso yamma gaskiya ba magana nasara ta harkar tsaro kuma ya zama wajibi wani ta tashi tsaye ka magance waɗannan matsaloli kafin ainihin lokacin zaɓe idan ba ni tsammanin mutumin da ke mutanen da suke fuskantar irin waɗannan matsaloli za ka iya ce masu zo su zaɓi wani da su kasa kare su ko ita kasa ba su 'yan sanda ko sojojin da za su kare su duk da kokarin da ake a yanzu amma dai kokarin bai kawo karshen wannan ta'addanci da waɗannan marasa imani suke a waɗannan yankuna ba. Dakta mu duba 'yan jam'iyyar nan na PDP da suka shigo jam'iyyar APC kuma yanzu suke barazanar ficewa ya kake ganin hakan zai yi tasiri a sake zaben APC a shekara mai zuwa. ko idan muka kalli irin waɗanda suke misali a cikin wasu daga cikin jigajigan wannan tafiya a baya can ko da ba sa jam'iyyar eh, misali lokacin da ba kafa jam'iyyar apc ba eh, shi shugaban kasa muhammadu buhari ya takara a jam'iyyar cpc da antp da app to a wannan lokacin gaskiya kaga duk da haka kasancewar kasancewar duk da kasancewar ba sa tare amma ko bai sa ainihin jam'iyyar eh, ganar muhammadu buhari ya kasa cin ko samun kuruwa jihohi irin su bauchi irin su sokoto irin su adamawa da sauransu ba amma kaga jihar kwara tun a baya dama akan samu matsala ta wajen samun goyon baya a jaddajen idan gaskiya ban tsammanin in ba ba zaben shekara biyu da uku da ya wuce ba jami'ar apc ba ta taba cin ba har bai taba samun nasara a cin zaɓe a jihar kwara ba kuma kaga wannan zaka ce gudunmuwar shi surin su sanata bukola saraki ne ya haifar da nasarar da aka samu a yanzu to akwai jawo irin su sokoto akwai akwai kano da jiha kamar sokoto da jiha kamar kano kowa ya san kusan zaka ce duk najeriya ba inda shugaban kasa muhammadu buhari yake da magoya baya dama baya ga yawan kano da kuma karbuwa ko a lokacin zabukan baya buhari bai taɓa faɗuwa jihar kano ba ba kuma yana nufin wai ƙuri'un da aka samu shekarun baya a yanzu ma za a iya samu waɗannan eh, shekara uku da ya wuce za a iya samu waɗannan ƙuri'u ba ba kuma yana nufin za a ce gudunmawar mutane irin su aliwa mako misali suka bayar da su gwamnatin buwal da su bukola saraki ko da su kwankwaso don haka ba ta tasiri ba sun taka muhimmiyar gudunmawa wajen samun nasarar jam'iyyar ta a waɗannan jihohi amma abin da ya kamata mu tuna shi ne ko a baya wanda shi Buhari ya sha lokacin da ya takara a baya sau uku to ya ci waɗannan jihohi saboda haka a yanzu in kuma bani tsammanin zai rasa sai dai fa a tsarin tafiya sai na shugabanci musamman siyasa ta zamani ko mutum ɗaya ne ka rasa asara ne saboda haka idan wasu mutane da suke da faɗa a ji a musamman irin tsarin siyasa na jari hujja da ake irin yanzu da kuma yadda masu kuɗi wanda suka tara suke da tasiri a siyasa wanda kuma ba bambanci a tsakanin jami'ar apc da pdp dai a yadda ake gudanarwa ne harkar faɗa abin da masu kuɗi da masu wanda suke da su ne kaɗai ke da tasiri a siyasar dama waɗannan gwamnoni sun samu dama tun da sun mulki su sun kasance su ne suka fi kowa kuma ƙarfi da dukiyoyi a waɗannan jihohi a wannan tsarin wannan siyasa zai wahala jam'iyya ko ɗan takara a ce ba zai samu matsala ba idan ya rabu da irin waɗannan masu faɗa a a irin tarin tsarin siyasa wanda kuɗi ke. To idan muka jingina batun tsaro mai nasaba da Boko Haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin ke yi a halin yanzu. Idan muka ɗagara gwamnatin nan a bisa mizani kana ganin za mu same ta da wani nauyi? To kamar yadda ka yi magana tun da idan aka cire misali ƙoƙarin da take na yaƙi da rashawa da cin hanci za mu iya la'akari da irin ƙoƙarin da suke yanzu musamman na irin fito da tsare-tsare na raya hanyoyi na cikin ƙasa da kuma yadda suka taso wajen ƙoƙarin shigo da tsarin eh, sufuri na jiragen ƙasa wanda aka rusa kusan sama da shekaru talatin Don muka ga abin da yake faruwa a sauran yankuna ana nuna mana kusan cewa yanzu an kusa kammala ainihin tashin hannun cikin ƙasa tsakanin ko ibadan da kuma yadda aka shiryo cewa daga kowane bangare musamman daga eh, lagos zuwa kano da kuma bangaren ainihin lagos kuma zuwa bangarori na kamar kudu maso gabas da kudu maso kudu misali in har aka samu nasarar aiwatar da waɗannan tunda an fara ne to ina ganin cewa zai zama to wata manuniya ce ta wajen irin hanyar za ka ce na samun nasara misali kuma ta harkar aikin gona da yawa manoma musamman abin da ya shafi harkar noman shinkafa kaga da yawa mutane mun koma cin shinkafa ta gida da yawa za ka ji mutane suna bayani cewa sun fi cin shinkafa gida yanzu wanda shekaru uku da wuce kuma gaskiya ba wannan sai dai in kana tafiye-tafiye ne kai mai bin wuce in misali kana bin hanyar ka zo zuwa kano ka zo kura kai ta ganin wannan amma dai misali a yanzu manoma da yawa gaskiya dubbai sun nuna ana yawan bayanai da ke nuna irin samun nasarar da aka yi ta wajen kokarin farfado da aikin noma musamman ta bangaren aikin shinkafa amma kuma in mutum yana akari da kuma har yanzu dai misali taki kuma ko a bara misali an samu nasara an wajen takaita farashin shi amma dai kusan za a ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi har yanzu wajen yaya aikin gonan misali wanda kuma har yanzu za a ce an samu nasarar ba don ko misali muka yi la'akari da yunkurin da aka yi a baya wajen yashi kogin kwara misali ta wajen har zuwa tashan baro fi kusan yanzu za ce aikin ya tsaya in kuma ana yi ne gaskiya jama'an najeriya ba su suke jin me yake faruwa a waɗannan wurare ba wani kila ba daga yankin muke ba in kuma ana wani aiki to za mu ce ma'aikatar da take da alhakin kulawa da wannan aiki kusan ba ta cika gaya ma mutanen najeriya abin da ake ciki ba saboda haka ba za a ce in haka aka in misali har aka samu nasarar aiwatar da waɗannan abubuwa za ka ce an samu wani kusan juyin juya halin samun hanyar ci gaba na zamani amma kuma kaga dai har yanzu matsalar wuta tana nan yadda take illa dai misali za ka iya cewa in ka kalli kamar a siyasar kasashen waje za ka ce tasirin Najeriya yanzu ya dan karu da martabar ta fiye da a shekarun baya ta wajen yadda ake ganin alaman karbuwa ta wasu bangarori harkar ko diplomasiya da kuma yadda wasu daga cikin wakilan da suka samu nasarar cin nasarar zaɓuɓɓuka da aka riƙe yi a 'yan shekarun baya shekaru uku zuwa yanzu haka to ta nan gurin ka iya cewa an dan samu wasu an samu nasarori ta wannan fuska din kash ba iyakan tattaunawar kenan ba amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a tarbe mu a cikin shirye-shiryen na gaba yanzu a madadin bakon namu Dr. Tukur Abdulkadir na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna sai Cuba Hiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah